Ku bi hoto na ashirin da uku. Allah na tare da Bulus cikin hatsari. Sozawan Roma sun tafi da Bulus zuwa Roma. Wannan tahiya da suka yi doguwar tahiya ce, dole ne sai sun ɗauki jirgin ruwa? To, lokacin da suna bisa teku, sai aka yi wani babban iska. wannan iska ya ɗauki kwana wajen goma sha hudu. Dukan sauran suna tsammanin za su mutu, amma mala'ikan Ubangiji, Allah mai rai, ya bayyana ga Bulus da daddare, ya ce mishi, Kada ka ji tsoro Bulus, sai ka tafi gaban Kaisar, wato babban sarki na Roma. Ga abin da Ubangiji ya ce, ya baka dukan waɗanda ke tare da kai. Bayan wannan, jirgi ya kusato da ƙasa, amma mi ya faru da shi sai ya faɗa bisa ga wani tudun ƙasa, sai bayan na jirgin ya fashe, sabili da ƙarfin raƙumman ruwa. Kamar yadda kuka gani cikin wannan foto, ga mutane nan sun haɗa a cikin ruwa. waɗansu suna ƙoƙari domin su kai ga bakin ruwa, waɗansu sun sarkahe ga itatuwa na jirgin ruwa. Dukansu sun tsira kamar yadda mala'ikan Ubangiji ya ce ma Bulus, Idan Ubangiji ya ba mu aiki wanda za mu yi, idan shi ya aika mu a wani wuri domin mu shaida sunan Yesu. ya iya ya cece mu daga kowace irin masiha wadda ta iya ta same mu.